babban hafsan mayakan ruwan Najeriya Vice Admiral Ibok Ikos Ibas ya ce rundunar za ta ci gaba da kare 'yanci da ɗiyocin Najeriya. Babban hafsan ya bayyana kaɗan daga cikin wasu ababen da ke takaita karsashin sojin ruwan Najeriya da suka haɗar da batutuwa irin na diflomasiya, yiwuwar rashin fahimta daga ƙasashen da ke yankin tekun Gini da kuma farfaganda da ƙarin gishiri kan fashin teku da wasu kafin watsa labarai na ƙasashen waje ke yi. Vice Admiral Ibok Ikos Ibas kazalika ya kuma nemi da aiwa dokokin ƙasar nan gyaran fuska don baiwa sojojin ruwa damar tuhuma da gurfanar da waɗanda ake zargi da aikata miyagun laifuka a cikin ruwa gaban kotu. Ya ce rundunar miyakar ruwan Najeriya ta yi imani cewar in akwai kotu na musamman da ke sauraron irin waɗannan shari'u to hakan zai ƙara wa mayakan ruwan Najeriya ƙwarin gwiwa. Amma a cewar masana shari'a irin su barista Aliyu Abdullahi kiran na babban hafsan sojin ruwa baya bisa doka. Saboda ba zai yiwu ba shi Navy kaga in ya kasance su ne masu patrol ɗin ruwa su ne masu kama mutane kuma ya kasance su ne masu prosecuting za su iya fita daga asalin aikin da aka san su da shi shi ne su kare kasan daga miyagun ayyuka daga yaƙi da za a kawo mana daga external aggression daga wani wuri aikin su kenan za su fita daga tsarin abin da suke training a kai ba su yi training training wurin prosecutor mutane ba nawa ƙasa za ta kashe wurin training ɗinsu su dawo prosecutor masu farar da masu laifi a gaban kotu. Barista Aliyu Abdullahi Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ba gwani sai Allah Allah ka taimaki soja ko gidan su ko dadali ko a bakin daga ko gidan su ko gunyaji kun ji gangan soja soja babbaku na gode kai babbaku iyalan gwamna na gwamna ga rawa ga yaƙi soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku don hankalin maza tashi